Mama su doki position, ku doki position commander. Awawa sai da Allah. Small. Wazi ya me kuke sai kuna yi ne? Kai, Abuda. Abuda gefe Gabachida. kida a Commander, small. small. abin nan ka doki bidiyon ka kuma wanda ku buda ku buda ku bar wajen nan aha kin monitor ko them ku buda wajen nan ga shi ne yamma wannan ma'afi guda biyu ga shi a riga ba ka doka ka ne hare don ka zo ayi sabta kaji Gracias.